sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba kan matsalar cutar hepatitis ko kuma ciwon hanta cutar da ke kashe mutum fiye da miliyan guda duk shekara bisa alkaliman WHO. Tsananta da kuma hadarin cutar ta hepatitis ko kuma ciwon hanta da kuma rashin wadatar magungunanta ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya ware kowace ranar 28 ga watan Yuli don kasancewa ranar wayar da kai game da hadarinta da kuma yadda za a kare kai to ko yaya zubin wannan cuta yake? Tambaya kenan kenan da muka yi wa Dr. Yarma Ahmad Adamu kwararre a fannin cutar. Yaruka guda biyu ne aka hada. hepalatin ne wanda yake nufin hanta itis kuma daga turanci aka hada wato cuta wanda ya shafi hanta ita wannan cuta sun karkasu gida-gida akwai wanda ake cewa hepatitis a akwai hepatitis b c delta omega shi hepatitis a yadda ake samunsa yakan faru ne yayin da shi mai ciwo ya zamana ya yi bahaya sannan ba bahayan na sannan ya je shi ya gurɓata abun da mutane suke ci hepatitis b c da delta da kuma omega su kuma hanyar da ake samun su shine ta hanyar jini wanda yake zamana kuma ta hanyar jima'i to ciwo ne wannan na farkon ya dan fi sauki saboda ciwo ne wanda ake warkewa amma hepatitis b c delta da kuma omega su sukan daɗe a jikin mutum uh, kafin ya nuna cewa yana da wannan ciwo Alƙalman WHO ya nuna cewa yanzu haka akwai mutum miliyan 354 da ke fama da ciwon hanta a ban ƙasa yayin da kowace shekara ake samun sabbin kamuwa akalla miliyan ɗaya da rabi. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama. A Najeriya manyan matsalolin da yaƙi da cutar hanta ke fuskanta ba su wuce karancin cibiyoyin gwaji da kuma gaza iya gano cutar da wuri ba. Matakin da Dr. Yarma Ahmad ke ganin taken ranar yaƙi da cutar a bana na babu lokacin ɓatawa tamkar kashedi ne ga ƙasashe irin Najeriya mai ɗauke da mutum kusan miliyan biyu masu fama da wannan cuta. A ciwo ne wanda mace za ta ba mijinta, miji zai iya ba wa matarsa, sannan matar za za ta iya ba wa ɗan da yake cikinta ciwo ne mai matuƙar wahala wurin ba da maganinsa na farko ya kamata duk jama'a su zamana sun yi ƙoƙari sun gwaji don saboda a yanzu ya yi yawa a cikin matasa kuma kafin ya kamata ya zamana ɗaya daga cikin gwaji-gwajen da za a yi idan mace za namiji zai auri mace a gwada shi kamar yadda ake yin na hiv na ciwon sida don saboda a yi in akwai magunguna magungunan da ake bayarwa kuma yakan yakan warke amma in aka bari zai kawo cututtuka wanda ba su warkewa kuma yana iya ya samu sankara na hanta din bincike ya nuna cewa cutar hanta ba ta sassauci ga kowane nau'in jinsi ko shekaru musamman rukuninta na a da ba wasu daga cikin alamomin wannan cuta ta hanta da kan nuna a zahiri sun kunshi sauyawar fatar jiki da kalar ido zuwa tsananin ciwon kai da kasala yawan fitsari kamar da yadda masana corona ko kuma waɗanda ke fama da wannan cutar ke bayyanawa. Dattijo Malam Garba wani da ke samun sauki daga cutar ta hanta ya yi wa wakilin Shehu Saulawa bayani kan halin da yake ciki. Ciwon nan da ya fara a jikina kamar tari ne, kamar tari ne kuma ya zo ya koma ina ina fuka in ko na dauki abu kaɗan ko na yi tafiya sai in ji ina nishi ina fuka ina fuka sai na zauna kamar raina zai fita a lokacin nan Wani sun ce tsufa ne na ce a'a wannan ba shi san tsufa fa ne shekarun ka nawa shekaru na ya kai casa'in to yanzu kamar in ciwon ya taso kamar ina da ina kake jin ciwo ne kake jin zafi ciwon kai ne a zazzabi ne abin yake sai dai yawan baulin nan kuma wannan din ne tari sai sai zauna sai nishin ya soma sai nishin ya soma sai yau zuwa na gidan asibiti nan to nan duka fitsari kan an sa mana din na a jiki eh, na ga gashi sun samu kaya yana zuba bokiti yana zuba bokiti ba na tashi domin sa bai yi ba amma kana dan samun sauki kenan sauki sosai na samu sauki dan Allah na samu sauki ga iyali na nan ita ma na kawo ta a asibitin nan bata taba na biyu ba sai ciwon kai sai ciwon kai ta sai magani a gida ya gagara nace to mu tafi asibitin gaba daya wani hasashe daga hukumar lafiya ta duniya bisa ga yadda cutar ta hanta ke saurin lakume rayuka musamman a nahiyar Afirka da Asiya na cewa a kowace daƙiƙa talatin akan samu mutum guda da cutar kan kashe wanda ke nuna yadda ta ya zarce na cutukan AIDS ko zazzabin cizon sauro da tarin fuka wajen illa ga al'umma ya zuwa nan da shekarar 2040. A cewar Dr. Adamu Abubakar na ƙungiyar da agaji ta Red Cross bisa wannan haɗarin da aka tunkara dole a sake lali wajen faɗakarwa ga game da cutar ta hepatitis ko kuma ciwon hanta kaga yanzu ka ɗauki malaria in ka ɗauki hiv and aids in ka ɗauki eh, eh, eh, tarin fuka to duk waɗannan kaga an ƙarfafa musu sanarwa mutane su san ta su san illanta kuma su ɗauke ta da muhimmanci to in ana so a tabbatar da cewa wannan cutar yaɗuwar ta ya ragu to dole a ba ta muhimmanci kamar yadda nake irga maka waɗannan kana ganin ba a ba ta muhimmancin da ya dace ke wayarwar wa kan mutane ya yi kaɗan ita hukumar lafiya da shauran waɗanda suke tallafa mata suke sa hannu eh, dole a sake zage damtse domin a sanar da mutane illanta yadda ake kamuwa da ita yadda za ka guje mata ƙwararre a fannin cutar ta hanta da tayar ahmad na ganin hanya mafi sauki ta yakar cutar a halin da ƙananan ƙasashe ke ciki shine gaggauta gwaji da zarar mutum ya fara samun sauyin yanayi a tare da shi na farko inda nace kowa ya kamata ya zama na yi kokari ya je masa gwaji idan baya da shi akwai rigakafi da ake bayarwa kuma ko ina wannan da ake bayarwa kyauta ne saboda haka ya kamata dole ne mu yi kokari mu ga mun yi ah, gwajin nan ba ma wai sai za ka yi aure ba kana zaune ka za ka iya ka je ka gwada ka gani in kana da shi ba kuma wanda sai lokacin da wani lokaci za a zo za a ba da jini sai a ce masa a kai jinin ka grup ɗaya ne amma na saboda kana da ciwon hepatitis ba za a ɗauka ba so gwajin nan za a iya yin shi cikin 'yan mintoci ne duk bai fi minti talatin mutum ya samu amsansa ba sai dai kuma a cewar dr adamu abubakar na red cross baya ga gwajin al'umma na buƙatar fahimtar illar cutar don ɗaukar matakai dukkan wanda ya kamata ya santa a saboda mahimmancinta to ya san cewa cuta ne wanda take kama hantar ɗan adam a kuma takan kai ga lalata shi ita hantar har ya kai ga ga mutum ya kamu da abubuwa da dama yakan kai ga mutuwa rashin aikinta a yakan jawo al'amura da dama su tsaya a jikin ɗan adam saboda ita take sarrafa wasu sinadarai da dama wanda shi jikin ɗan adam yake aiki da shi ko ya kamata a saka hannu da dama a ciki kamar yadda aka yi wa cutar kanjamau yawa kowane fanni fannin gefen ma'aikata fannin gefen 'yan kasuwa fannin masu ilimi masana ba wai wai sai kana gefen kiwon lafiya ba a'a za ka iya ba da taimako a ita hukumar kiwon lafiya za ka ba da taimako a kungiyoyi na jarida a gidajen rediyo da talabijin don a saka wannan abun da shauransu za ka iya fidda gidauniya kalaman dakta abubakar adamu kenan game da muhimmancin wayar da kan jama'a kan hadarin cutar hanta wadda ke kisan mutum kusan miliyan biyu duk shekara da nufin an karar da su don daukar matakan kariya daga cutar. Zan likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sawa mai sama Allah faɗe azaba gobe. To duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Shehu Saulawa sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.